Wasu ɗaliban makarantun allo kenan da aka fi sani da almajirai a guda daga cikin ɗimbin makarantun a yankin arewacin Najeriya. Babban fata da burin waɗannan ɗalibai da iyayensu shine haddace littafin Alƙur'ani mai tsarki. Sai dai wannan tsari ko sigar neman haddace Alƙur'ani a wannan lardi na cin karo da cika shekaru da dama da suka shuɗe. Inda maimakon haddace littafin mai tsarki wasu daga cikin almajiran ke rikidewa su kama wasu al'amura da suka saba koyarwar littafin. kamar ragaita da barace-barace akan titina. Hakan ce ta sanya gidauniyar NIM ta shirya taron musayar ra'ayi da 'yan jarida domin tattauna hanyoyin inganta tsarin karatun allo. Malam Asharaf Kabir Usman shi ne babban jami'in gidauniyar. Wannan taron mun haɗa shi don mu samu haɗin kyan 'yan jarida kan gyara tsarin karatun allo ingantawa yadda za a gyara a sa yaranmu su bar su koma yin karatun kur'anin da ya sa aka aika su makaranta um, akwai illoli da yawa waɗanda muka gani a cikin tsarin yadda yake yanzu uh, su kuma 'yan jaridu su ne kafin falabari ya zo mu ya wuce ta ofisinsu so mun kira su ne mu ji ra'ayinsu a kai kuma mu nemi taimakonsu Dr. Bala Muhammad masanin harkokin sadarwa ne kuma malami a tsangayar nazarin aikin jarida ta Jami'ar Bayar Kano ya ce matakin ya yi daidai. Ai kaga da aka haɗu gaba ɗaya akan polio ai an yi maganinta alhamdulillah yanzu wani shekara uku babu polio a najeriya kuma fatan da ake insha allahu ta tafi kenan me yasa ta faru haka saboda an haɗa ƙarfi tsakanin gwamnati da manyan attajirai da kafofi na yada labarai da kuma hamshakan attajiran duniya to ita ma wannan matsala ta harkar almajirci wato ita ba matsala ba ce kamar polio ba cuta ba ce wanda ake gani a jiki amma abu ne wanda yake ina ci yana ci yana ci a hankali wata ran in ya fashe sai ya mana ta'adin da wato ba za mu ji daɗi ba shi yasa yan jarida suna da matukar muhimmanci a wannan wayar da kan jama'a na inganta karatun allo to amma alarama adamu abubakar na cewa in dai batun magance matsalolin karatun allo ne har yanzu masu muradin yin hakan ba su kai ga kama bakin zaren ba Eh, ba sa bin masana wannan tsangaya su musu bayani ga abin da ya kamata da za a bi hanyoyi da za a wannan ba a je a sami malaman tsangaya mutanen kirki wanda za su yi bayani ga matsalolin yana makaranta ta ga da hanyoyin da za a bi su ba da shawarwari na gaskiya talina ka gani a matsayina na mai karantar da almajirai ba zaune nake ba ka ina noma to idan da ce gwamnati so take yi ta tallafa wa tsangaya kuma ta tallafa wa almajirai ko ta wannan hanyar bin noma dinnan ta bin malamai a taimaka musu ta wanda za su inganta noman nan wanda za su tannan za su iya riƙe almajiransu to malami zai iya zuwa ya ɗabi almajiransa gaba da ta wannan hanyar ma duk wannan barace-baracen da ake za a yi maganin ko a cikin watannin da suka gabata gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya ce akwai kimanin ɗaliban makarantun allo wato almajirai su kimanin miliyan uku suna ragaita a sassan jihar kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.